بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين حكيم والسلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta goma sha ɗaya a cikin suratun nisa kuma muna cikin ayoyin da ke bayani dangane da wani ɓangare na hukunce hukuncen rabon gado yau kuma za mu tashi daidai kan aya ta sha biyu wala kum nisfu ma taraka azwajukum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وإن كان لهن ولد فلكم الرجوع منهن مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولكم نصف ما ترك أزواجكم ينا تبتا أدريك كوما زاجيه ma taraka azwajukum cikin abinda matan ku suka bari shine a baku rabin dukiya mutum idan yana auren mace tana da dukiya sai ta mutu to yana da rabi za a raba daidai wa daida a bashi rabin abin da ta bari in lam yakul lahunna waladun in ya zanto su matan nan ba su da yaya an gane ku minkum daga gare ku kuma aurata aw min gairikum ko daga waninku fa in kana lahunna waladun in mata sun kasance suna da ɗa mace ne ko namiji ɗaya ne ko sama da ɗaya falakumur rubu'u to ku ma'aurata kuna da kashi ɗaya bisa hudu mata rakna na abin da matan suka mutu suka bari na dukiya min ba'adi wasiyyatin bayan an cire dukiyar wasiya in sun yi yusi na biha wadda suka yi wasisi da ita audainin dainin bayan an cire dukiya ta bashi idan har ana bin su bashi wa ulhiqa bil waladi fi zalika waladul ibni bil ijma' jika daidai yake da matsayin da a ijma'in malamai abinda da ake nufi idan kana auren mace sai ta mutu to sai mu duba mu gani shin matan nan tana da ɗa ko ba ta da ɗa idan har tana da ɗa ɗan nan ɗaya ne biyu ne mace ce namiji ne ɗan nan tare da ita kuka haihu ko kuma dama agola ne ta zo shi gidanka matukar dai tana da ɗa ta bar shi da rai yana nan to kai abin da za a baka na dukiya kashi ɗaya bisa hudu kashi ɗaya bisa hudu amma idan ba ta da ɗa ba ta bar ɗa ba mace ko namiji ɗaya ko sama da ɗaya wanda kuka haifa da ita ko wanda ta haifa da wani namijin ba ɗa ko ɗaya tare da ita to za a raba daidai rabi a baka to shi ne malai ce jika daidai yake da ɗa ma'ana mukaddara ba ta da ɗanta da ta bari na cikinta amma tana da jika ta haifi ɗa ɗan nan kuma ya haihu to sai kasance ɗanta na cikinta ya mutu amma jika na nan to jika daidai yake da ɗanta na cikinta ma'ana samuwar jika na hana maka samun ragin dukiya sai dai a baka kashi nawa ɗaya bisa hudu tamfar da in ɗana nan min ba'di wasiyatin yusina biha audain wannan bayan wasiya in har sun yi audain ko kuma bayan biyan baki in har akwai baki akan su da suka mutu suka wannan dangane da ku kenan idan matayen ku sun mutu sai kuma su mata abin da za a ba su in namijin ne ya mutu sai Allah ce rubu'u yana tabbata ga mataye ai azzawjat mataye na aure ta'addadna aula shin sun zama sama da daya ko kuma guda daya ce lahunnar rubu'u za a ba su kashi ɗaya bisa hudu na dukiya mimma taraktum daga abin da kuka mutu kuka bari ku mazaje in lam yakul lakum walad in ya kasance ba ku da ɗa ku mazajen ka mutu ba ka da ɗa tare da wannan matar ko da wata kwata kwata ba ka da ɗa ko mace ko namiji to abin da za a baiwa matarka cikin dukiyarka kashi ɗaya bisa hudu idan ita ɗaya ce haka za a bata in su biyu ne haka ko su hudu ne dai za a ba su kashi ɗaya bisa hudu su raba a tsakaninsu da juna yayin da ya zanto mamaci ba ya da ba ya da ɗa kuma kar ku manta a nan gurin ma jika yana matsayin ɗa idan yana da jika ko da ba ya da ɗa shi na cikin sa jikan na nan da rai to duk da haka dai za a ba su dai nawa kashi ɗaya bisa hudu ko mace ɗaya ce ko sama da ɗaya su je su raba a su an gane ko fa in kana lakum waladun in ya kasance kuna da da kar ku manta lafazin walad baya nufin fa namiji kadai ko da mace ce domin lafazin walad yana nufin da kawai ko mace ne ko namiji sunansa walad in ana son ayi nasti akan namiji sai a ce al ibnu in ana so ayi nasti akan mace sai a ce me al bintu amma da zaran an ce walad ya shafe duka biyu mace ko namiji fa in kana lakum waladun in ya kasance kuna da ɗa min hunna wanda kuka haifa tare da wannan mata aw min hinna ko da wata matar daban wadda da kun taba auratayya kuka rabu falahunna sumunu to za a baiwa mata kashi ɗaya cikin takwas na dukiya min mata taraktum daga abin da kuka bari min ba'di wasiyyati bayan an cire wasiyya idan har kun yi tuso na biha wadda kuka yi wasiki da ita audainin ko kuma bayan an gama biyan bashi in har akwai bashi akan ku wa waladul ibni fi zalika waladi a wannan babin ma jika daidai yake da ɗa yayin da ya zanto babu ɗa na ciki din wannan shine hukuncin ma'aurata kenan wa in kana rajulun yuratu kalalatan wa in kana rajulun idan an samu wani namiji yurasu wanda za a gaje shi kalalatan yana matsayin kalala wani ne kalala ai la walida lahu wala walad la walida lahu ba ya da mahaifi wala walad ko ba ya da da to wannan shine kalala mutum ne ya mutu laysa lahu far'un wala aslun waris ba ba ba mahaifa sannan ko babu yaya wa in kana rajulun idan an samu mutum namiji yurasu kalalatan wanda za a gaje shi a matsayin kalala aw imra'atun ko an samu mace ita ma dai kalala din kenan turasu kalalatan wato kenan za a gaje ta ita ma a matsayin kalala walahu akun aw uktun sai wannan namijin da ya mutu wanda ba ya da ta ba ya da mahaifi walahu akun sai ya zanto yana da dan uwa au uktun ko yana da yar uwa ya ko kanwa wa ko kani an gane ko to wannan wani irin dan uwa ake nufi kenan domin yan uwa kace uku ne yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yan uwa uba ɗaya yan uwa uwa ɗaya to wanne aya take nufi anan yan uwa uwa ɗaya su kaɗai take nufi yan uwa wanda ake uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya suna can cikin aya ta ƙarshe a suratul nisa'i hukuncin su dan haka abin da ake nufi da dan uwa anan shine dan uwa wanda uwa kaɗai ta hada ina fatan kun fahimta ainihin ummin wato wanda suke uwa ɗaya wa qara'a bihi ibn mas'ud wa ghayruhu مالك ya karanta wannan aya. ولنا آية yi كان رجل يورث كلالة أو wa lahu أخ أو uktun min ummin. haka sa'ad bin abi waqas ma ya karanta ta qira'a ce tafsiriya bata tabbata ba cewa qur'ani ne daga annabi amma sahabbai suna ƙara kalmar min ummin a ababun tafsiri ba a qira'a ba shi yasa qira'a ce tafsiriyya ba qira'a ce wanda za a yi tilawan qur'ani da ita ba idan an zo karatu amma a fagen tafsiri ana bukatan wannan dan a tantance wani dan uwa ake nufi to menene abin da za a baiwa wannan dan uwa da ka bari namiji me yau abin da za a baiwa wannan yar uwa fali kulli wahidin minhuma yana tabbata ga kowanne ɗaya daga cikin su mace ce ko namiji asudusu sudusu kashi ɗaya bisa da na dukiya mimma taraka daga abin da shi kalala din ya bari ma'ana idan mutum ya mutu ba ya da uwa ba wato ba mahaifi babu kuma ɗa tare da shi sai kasance yana da ɗan uwa namiji wanda suke uwa ɗaya ko ƴar uwa mace wanda suke uwa ɗaya in namiji ne nawa za a baki kashi ɗaya bisa shida in ma mace ce ma me za a bata kashi ɗaya bisa shida shine fali kulli wahidin minhuma as-sudusu kowanne ɗaya cikin su za a bashi kashi ɗaya bisa shida na dukiya to kaga wannan ke nuna maka wannan yan uwan wanda ake uwa ɗaya ne domin yan uwa wanda ake uba ɗaya da yan uwa wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya su ba sa cin gadon wannan kalala ta fuskan farabi suna ci ne ta fuskan me ta'sif asirki ba a cewa ba su kashi kaza cikin kaza sai dai in an babbaiwa kowa sai a ga mai rage to sauran nasu ne gaba daya wannan hukunci yayin da ya kasance dan uwa shi kadai ko yar uwa ita kadai menene hukunci idan yan uwa sun yi tarayya biyu zuwa abin da ya sama mace da namiji ko maza kadai ko mata kadai kuma ya kasance uwa ɗaya? daya shine kifa ta gaba ta ayar za ta faɗa fa in kanu aktsara min zalika in sun kasance sun fi haka yawa wato yan uwa wanda suke uwa ɗaya da mamaki sun fi ɗaya sun kai biyu zuwa abin da ya sama mata ne kadai ko maza ne kadai ko ta kuɗi maza da mata menene hukuncin su fa hum shuraka'u fi sulusi to dukkaninsu za su yi tarayya a cikin sulusi kashi ɗaya bisa uku sai a ɗauki kashi ɗaya bisa uku na abin da mamaci ya bari sai a biyo wannan yan uwa ɗin wanda suke sama da ɗaya bi zuwa abin da ya sama mace ce da namiji ko namiji ko nan maza ne kadai ko mata ne kadai sai a basu idan an basu ya za su yi su raba lizzakar da hazul unsa ba ta hawa ta za a raba ne dai biyu da dai da mamaci dai da wannan da haka aka ce fahim shuraka'u bis sulusi suna yin tarayya cikin sulusi su duka daidai wa daida ba bambanci a nan gurin to wannan ɗaya kenan daga cikin sifofi da ke keɓantar ‘yan uwa uwa ɗaya da mamaci saɓanin ‘yan uwa wanda uba ya haɗa ko kuma da uwa da uba suka haɗa ‘yan uwa wanda uba ya haɗa ko da uwa da uba suka haɗa su wannan lizzakar misal hazal unsa ne in an samu mace da namiji a cikin su amma waɗannan ko fa su shiraka'u fi an gane ku. to za a bayar da za a ba su wannan sulusi yastawi fihi zakaruhum wa unsahum da matansu da namijinsu duk za su yi tarayya daidai wa daidai ba a fifita mace akan namiji akan wannan babin akan wannan bangaren shine mai rahabiya yake cewa wa tastawil inasu wa dhukuru fihi kama qad awdaha al mas'uru wa tastawil inasu wa dhukuru mata suna yin daidai wa daida tare da maza fihi ay fi thuluthi kama qad awdaha al kama yadda mastur ya bada labari menene wa tur wa kitabin mastur qur'ani kenan shine wannan ayar bahun zarka'u thuluthi min ba'di bayan wata wasiya yusa biha wadda aka yi wasiki da ita au dainin ko bayan biyan baki idan har akwai baki ɗin sai Allah madaukake ce ghaira mudar ya zanto ba tare da cutaswa ba ma'ana irin wasiyar da babu cutarwa a cikinta irin bashin da babu cutarwa a cikinsa ne aka ce wani irin bashin ne zai zama mai cutarwa irin bashin da zai zama mai cutarwa mutum ne yana cikin cutar da yake tsammanin zai mutu yana da dukiya idan ya dauka ya bayar kyauta kila a kilamin cewa saboda magada ba za su yarda ba to sai zai ciwo bashi na ganganci wanda ya san mai yawa ne idan in ya mutu dukiyar duka ta kawo bashi kar magada su samu wani abu a zama dan kyashi kenan wannan zai bar duniya amma yana kyashi to shine Allah ce wannan bashin da wannan wasiyar su zanto ne ghayra mudar wanda ba a nufaci cutarwa da su ba an gane ko ay ghayra madkhal ad-darar ala al-warasati ghayra madkhal ad-darar ala al-warasati irin wasiyar da ba za ta ba za ta shigar da cutarwa ba ga su magada bi an yusa kamar mutum yayi wasiki bi aktsara min sulusi da abin da yafi sulusi kaga wannan yayi wasiyar da za ta cutar da su magada kenan sai Allah ce wasiyatan min Allah wannan wasiyya ce ubangiji yayi muku ta musamman daga gare shi wasiyatan din nan aka ce masdar ne mu'akkidun kamar yana karfafa ma'anar yusikum Allah fi auladikum wasiyatan wato shi wannan maf'ul wato wannan ji abihi litawkid san ga fi'ilin da yake aiki akan sa san a farkon aya ta da karanta makon jiya min Allah daga wajen Allah wallahu alimun lalle Allah ta'ala masani ne bima fi bima dangane da abin da ya tsara li ga halittunsa min al fara'id na gurgurdan rabon da za a baiwa kowa na gado halimun sannan ubangiji subhanahu wataala mai juriya ne bi ta'khir al uqubati ta yadda yake jinkirta uquba ga mutane idan sun saba amma khalafahu dangane da wanda ya saba masa wa khassat sunnatu tawritha man dhukira biman laysa fihi mani'un min qatlin aw ikhtilafi din aw riqqin sunan annabi ta nuna wannan gado da aka ce a baiwa wani kaza wani a bashi kashi kaza wannan fa ba ga kowane magaji ake bai ba sai ga wanda laisa fihi mani'un babu wani abin da ke hana a bashi gado domin yadda kuka san cewa akwai asbabul irsi to kuma akwai mawani'ul irsi asbabul irsi sababban da ke sa ka gaji mutum guda nawa ne guda uku ne asbabul mirasil wara salasa kullu yufidu rabbahul wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab abin da ke sa wane gaji wani kenan dalili na farko auratayya in akwai auratayya ingantaccen aure wanda yake sahihi to shi kenan in miji ya mutu mata za ta gaji shi in mata ta mutu miji na gadon ta sababi na farko kenan ko sababi na biyu shine wala menene wala ya zanto kana da bawa ka yantar da shi kai da ka yantar da bawan nan yanzu ya zama da idan ya mutu kana cikin magadansa duk da cewa ba alakar jini tsakaninku amma shi ba zai gaje ka ba kai maulan ni'ima kai ne zaka shiga dan sa shine wala sababi na uku shine nasab dangantaka dangantaka ko bangarori nawa gare ta bangarori nawa gare ta uku kadai ko dai al'ubuwa ko albuluwa ko al'ukhuwa ko al'umuma ko aljududa ko me kuma ko kala guda su da kenan ko al'ubuwa mutum ya zanto mahaifinka ne al-buluwa ya zanto danka ne kai mamaci al-ukuwa ya zanto dan uwanka ne cikin nau'in yan uwa guda uku da muka ambata al-jududa ya zanto kakanka ne ko kakarka ce sai me kuma al-umuma ya zanto kanan mahaifinka ne ko wansa kanwar mahaifinka ce ko ko me ko yarsa al-umuma kenan ko to sai me kuma sai al-khala ya zanto kanwar mahaifiya ce ko kaninta ko kanwarka ina fata an fahimta bangarori nawa kenan bangarori guda shida idan ka samu dangantaka da mahaifi ta ɗaya daga cikin bangarorin nan guda shida to za ka ci da mamaci kai za ka ci gadon sa in ko babu wata dangantaka ta wani bangare daga cikin bangarorin nan to ta za a yi ka ci gadon kenan ko ba ka cikin waɗanda suke ba abuta wala'i kuma babu zaujiya to wannan sune sababul asbabul irsi guda nawa guda uku to ko da an samu auratayya a tsakani ko an samu haifayya ko dangantaka tsakani ɗaya daga cikin dangantaka nan da muka ambata ko an samu wala'i a tsakani dole sai ya zanto babu mane kafin ka shiga da mutum ba wani abin da zai zo hana ka ya wa ga sababi ya tabbata amma mane ya zo hana ka cin gado sai dani na mamaci din mutum ya mutu kai ɗansa ne kaga zaka shiga do tabbata saboda sababul irsi shine ga shiga samu shine annasa to amma sai ya kasance kai ne ka kashe shi to idan mutum ya kace wanda zai gada to ba za a ba shi gado ba domin man ta'ajjala sai an qabla awanihi uqiba bi hirmani wanda duk ya dango abu kafin ranar zuwan sa to sai a masa hukuma a hana shi wannan abu da ya hakuri mutum ya mutu da kansa sai shiga sa amma tunda ya gaggauto mutuwar har ya kashe shi to ba za a ba shi komai ba kaga wannan mani ina fata an fahimta ko ita matar ta kashe mijinta dan ta shiga sa ta zuba masa guba a cikin abinci ya tiranta gaje ko shi ya kashe ta don yi ci ta ya ga sana dukiya to kaga wannan mani ne min al mawani shi ne malin yake cewa wa kasati sunnatu sunnar annabi ta ki fanke ta man zukira cewa za a ba waɗanda aka ambata gado za a ba su wani abu na gado amma wannan bi man laysa fihi mani'un ga wanda babu wani mani'i da zai hana a baki min katilin kamar na kisa idan mutum ya kashe magajinsa to ba zai shiga dansa ba a wasu dinin ko kuma sabanin addini ya zanto cewa kai musulmi ne ka kafiri ba zai gaje ka ba ko ka kafiri ne kai ma ya zanta musulmi inda ɗan nan ya mallaki fanta ba sama ba za ka ci gadonsa ba in ya mutu saboda bambancin addini tsakanin kai da ko kuma me bauta ita ma tana hana a ci gado ma'ana idan mutum ya kasance bawa ne ba zai ci gadon mahaifinsa ba shi ma ba za a ci dan sa ba dan ya kasance bawa ne domin dama shi bawa duk abin da ya mallaka na waye na uban gidansa ne kafin ma ya mutu an san waye mai dukiyar saboda haka ba a cin gadon sa shi ma ko ba zai ci gadon wani ba dan idan ya ci gado abin da zai karɓo ba shine ke mallaka sa ba ya zama mallakar wani mutum sai zanto uban gidansa ne ke mallaka to dan ne za a ɗauki dukiyar mamaci a bai wani wanda ba da dangantaka da shi saboda haka sabin da na umar malam ya faɗa guda uku ko dai alqatlu ko ne ko istilafu dini ko ko me arrik alqatlu shine muka ce kisa na zahiri kuma kisan nan ya zanto da ganganci kamar yadda malikiya suka tafi waɗansu malaman sun zafafa suka ce ko da kisan nan na kuskure ne ba za ka ci gado ba suka ce kai ko ba kisa ne na kuskure ba ya zanto mutum ne ya yi aikin da za a kashe shi sai ya zanto kai magajinsa ne sai kai ne alkali sai ka yanke masa hukuncin kisa to ba za a baka gado ba <laughs> wasu ma suka zafafa suka ce mutum ne ya laifin kisa ya laifin da za a kashe shi da ka'ida za ka iya cin gadonsa sai ya zanto ba kai ne alkali ba amma kana cikin shedun da suka tabbatar masa laifin matukar kai shaida to ba za ka ci gado ba dan ka taimaka wajen barin sa duniya suka ce ko ba ko ba kai ma kai shaida ba shaidu ne aka zo da su sai aka ce ana neman shaidan nan ya zama adali sai aka ce wa ya san wani sai ka garzo ka ce kai wanda na san shi kan adali ne ka ka sa an karɓi shaidar da za a kashe wanda za ka ci gadar sa suka ce duk ba za a baka ba sun za su sa da yawa waɗannan shafi'iyya sun tafi da nisa ƙwarai da gaske a cikin wannan amma su malikiya suka ce sai dai in qatl al ne amma na kuskure wannan ai da ba babu kisasi akan sa don saboda haka wannan da sauki ka iya cin gado arriku shi kuma bauta iri na wace akwai al'abdul kinnu bawa tsantsa wanda babu wani ɗarso na inti a tare da shi sannan kuma akwai bawa wanda yake wato mudabbar bawa mudabbar shine wanda ubangidansa yace daga ranar da na mutu ka zama ɗa ka yantu kaga wannan ya fara sansanar kancin yanci amma ba bai samu ba sannan bawa na ku shine bukatar wanda aka rubuta masa ya fansu kanki cewa duk wata ka kawo naira ɗari daga nan zuwa shekara in ka biya ka zama ɗa kuma ya kasance ya fara biya kaga yanzu ya fara jin kanshin yanci amma bai samu ba sai ran da ya gama biya daga nan sai mu muba'ab menene bawa mu muba'ab bawa ne mutum da yake mallakar sa an ba su a gado sai dan yace to ni bangaren rabona na yantar da shi to sai zanto yanzu rabin sa ɗani rabin sa ne bawa yanzu shikenan a kowane kwana goma na duniya yana da biyar yana da cikakken yanki kwana biyar ne zai je wurin wancan kage zo wannan rabi da rabi ne to duk ba duk kowanne daga cikin wannan sunansa bawa dan haka ba za a bashi wani abu na gado ba ina ce wa yamna usakta min al mirasi wahidatun min ilalin salasi riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham fa shakku kal yaqini wannan sababba guda uku kenan rikkun bauta wa katlun kisa wa ikhtilafu dini to wannan sune sababba guda uku da suka fi shahara kuma ga shi malam ma amaliki yanke kawo amma kuma ya kawo guda uku tare da an kalli cikin jawarul iklim zai ga sun kawo guda biyar mawani'ul ins kace guda nawa ne guda biyar fatul jawad ma guda biyar da amaliki yanke suka ce katlun na ciki arriqu na ciki sannan kuma ikhtilafu dini ma na ciki suka ce ashakku shi ma yana ciki sun samu nawa kenan menene shakka suka ce mutane ne sai suka mutane ne wa da kani ko kuma gida guda wannan dan wannan wannan jikan wannan sai ya kasance gini ya faɗo musu sun mutu to yanzu mu san bai ya riga wani mutuwa mun zo mun same su a mace dan haka in muka zo wannan waɗannan wanda suka mutu nan gaba ɗaya cikin su ba mai cin gadon wani sai mu duba mu ga dangin su suka bari da rai kowa wane ne ya tantance shi gadon cikin sauran dangin su masu rai amma su a tsakani wani baya cin gadon wani tunda ba mu da tabbas ina fata an fahimta to kaga a shakku kenan yana hana ba mutum gado sannan suka kara suka ce da kuma al-li'an mutum yayi li'ani tsakanin shi da matarsa zai gadin ta za ta gadin sa to sai su sauran malaman da ba sa kawo li'ani sai suka ai daga lokacin da aka yi li'ani shikenan zaujiya ta kare ba magana ba sai kun kawo mana maganar li'ani ai da an yi li'ani zaujiya in had in ta zaujiya waɗansu ma su kawo har su kai bakwai su hada su cikin islakar rikon duk wannan dai waɗannan dukkan su sabubban nan suna dawowa ne zuwa ga waɗannan sabubba guda uku to shi malam yake cewa matukar babu mane cikin waɗannan mawane ثم أقب عن الأحكام المذكورة sannan الله إذا بايان حكم شو حكم شند أكا أنبتا بايا فقال يتبي تلك حدود الله ومن يطع يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك أي الأحكام المذكورة وأن تهم كنت كنت دعك أنبتا أبايا من أمر اليتامى وأن سكت في الأمر مرايو وما بعده دع بن ديبيو بايا سهزوانا عند مكتايا hududun lahi hukunce hukunce ne na Allah ay shara'i'uhu allati haddaha li ibadihi shari'o'insa ne waɗanda ya tsara wa bayansa li ya'malu biha dan aiki da su wala ya duha kada su kuskura su ketare waɗannan shari'o'i lafazin tilka ismul isara ne ana amfani da shi ga abin da yake nesa sai dai kuma a larabci akan kawo tilka ya zanto ana nufin hazihi hududullah kamar ka ce hazihi hududullah ta ce ta hududullah an gane ko wa man yuti illaha rasulahu wanda duk biyayya ga Allah da manzonsa ima hakama bihi cikin abin da Allah ya hukunta ya zartar yudkhilhu to Allah zai shigar da shi bil ya'i wato za karanta da ya yudkhilhu wan nuni a wata qira'an nudkhilhu qira'an nafi kenan iltifatan sai zanto akwai iltifata al iltifat min al ghaib ila al kitab ko kuma ila takallum yudkhilhu ubangiji zai shigar da shi jannatin wato aljannatai tajri min tahtiha al anharu wadda koramu ke gudana karkashin bainayanta khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta ita aljanna din nan har abada wa zalikal fawzul azim wannan ko shine rabo wanda yake mai girman gaske ma'ana shiga aljanna shine rabo wanda yake mai girman gaske sai Allah ya yi wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa wa man ya'si Allah amma wanda ya saba ma dokokin Allah wa rasulihi saba wa manzon sallallahu alaihi wa sallam wa yata'adda hududahu kuma ya ketare iyakokin da Allah ya singanta masa menene sakamakon sa yudkhilhu ubangiji zai shigar da shi naran gidan wuta Allah tsare mu malaike bil wajhaini wato ko nudu Kilhu ko yudkhilhu duk qira'a ta tabbata da wannan Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta walahu kuma yana tabbata a gare shi fiha a cikin wutan nan azabin muhin azaba wadda take mawulakanciya ai zu ihanatin azaba ma abociyar kaskantar da dan adam malake ru'iyad dama'iru fil ayataini lafzu man lamirai sun sha bamban a cikin wannan aya amma abinda aka hararo a cikin dukkan ayoyin wato shine lafazin man wa khalidina amma a cikin khalidina ko ma'ana ha an hararo ma'anar wato ita man din abinda malai yake so ya ce da kai anan gurin idan ka lura ayan farko sai aka ce wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu sai aka ce ne khalidina bayan an ce wa man yuti illaha ba ya zama mutum ɗaya ba kenan wa rasulahu wa eh, eh, yudkhilhu kaga dalla mirin mutum da ake barwa to me ya kamata da a ce da sai a ce khalidan amma sai aka ce me khalidina fiha wa zalika al-fawz al-aziz a aya ta biyu kuma aka ce wa man ya'sil wa rasulahu duk dai ana ba da lamirin mutum ɗaya daya waya ta'adda hududahu sai aka ce yudu yudkhiluhu kaga dai duk lamirin mutum ɗaya sai aka ce naran sai aka ce me khalidan sai aka kawo sifa ta me ta mutum ɗaya to menene hikimar kawo sifa ta taro a can anan gurin ma kuma kawo sifa ta wato ainihin mutum ɗaya lafazin mutum ɗaya to da ka'ida shi lafazin man a larabci ana amfani da shi domin ya nuna jam'i ana amfani da shi domin ya nuna mufradi lafazin mufradi ne ma'anarsa kuma yana iya daukan ma'anan jam'i shi yasa ya halatta ka siffanta shi da mufradi ya halatta ka siffanta shi da jam'i dan haka Allah madaukakin sarki ce wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa law kanu la ya'qilun wa minhum man yanzuru ilayk afa anta tahdul umya a ayan farko sai ce wa minhum man sai ce yastami'una kaga jam'i kenan a aya ta biyu wa minhum man yanzuru bai ce ba yanzuruna dan a nuna man tana daukan ma'anan me mufrad tana kuma daukan ma'anan jan to shi yasa dan karka rikice kace dan me na aka ce khalidan na aka ce khalidina sannan wani abu a cikin ayar Allah ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda duk ya saba wa Allah da manzon sa ya ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha Imam al-Qurtubi yayi bayani mai kyau anan nan gurin yace al-ma'asiya iri biyu ce imma da ya zanto ma'asiya ana nufin al-kufru saba ma ubangiji imma ya zanto al-ma'asiya ana nufin al-kabira allati hiya duna shirki wal kufri ko dai ya zanto ma'asiya ana nufin kafirci ko ya zanto ma'asiya ana nufin ɗaya daga cikin manyan laifuka amma bai kai kafirci ba to kowanne ana iya kiransa da suna ma'asiya idan ma'asiyar da mutum yayi ya kasance babba ta kai kafirci kenan to wannan khalidan fiha hadan nan zai dawwama a ciki dawwamar da ba fita amma idan ma'asiyar da mutum yayi ta kasance mai ce karama ce bata kai kafirci ba sai ya zanto menene hukuncinsa zai shiga cikin wuta ya daɗe amma ba zai ba zai dawwama ba sai zanto khalid khulud a nan gurin sai zanto ma'anarsa albaka'u amadan ba'ida wanzuwa wani zamani mai tsawo amma lahu nihaya wannan zamanin yana da ƙarshe ina fatan kun fahimta saboda bambanci idan lafazin ma'asiya akwai lokacin da yake nufin kafirci akwai lokacin da baya nufin kafirci cikin kisar annabi Ibrahim da ke cikin suratu Maryam da Allah madaukakin sarki ke hikato abin da annabi Ibrahim yana cewa ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani atiya wani irin isyan ne nan gurin alkufur kenan dan yace fasajdu illa iblisa aba wa takbara wa kana min al to sai fassara wannan isyan din da cewa shi ne al-istikbar da kuma al-kufr kamar yadda yazo dan ayoyin amma da Allah ce wa sa adamu rabbahu fagawa sun maji tamahu rabbahu fataba alaihi wa da asa anan gurin menene zai zai zama daidai da asiya tan gurin ba zama to iri a ce lafazin isyan ba duk dai yake ba amfanin wannan dan saboda waɗanda suke fahimtar nassin qur'ani irin fahimtar khawarij khawarij suna bukatar irin wannan nassi dan su ce duk mai aikin sako ko da bai kai kafirci ba su ce fa huwa kafirun mukalladun fin nari idan ka ce me hujjar ku sai su ce Allah ce wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran duk bai tsaya nan ba sai ce me khalidan sai ka ce da su lafzul khulud anan gurin la yadullu alal baka'il abadi wa innama yadullu alal baka'i amadan lahu nihaya saboda su larabawa suna kawo alkhulud ba sa nufin dawwama kamar yadda wannan zuhari ke cewa wala khalidan illa aljibala rawatiya wai babu wani abin da ke dawwama a ban kasa ya dade zamani mai tsawo illa aljibala rawatiya sai duwatsu waɗanda suke manya to duwatsu manya dawwama suke ko kuma dadewa suke dan saboda bi dalilin qaulihi ta'ala wa sujiratil jibalu فكانت سرابا كذا بس دعوة ما كنا لا تزيد سو وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر marra sahab sun Allah allazi atkana kulli shay ashe duwa tsuba da ba mu suke ba dadewa suke amma sai ce wala khalidan illa aljibal arrawasiya ba abin da ke zama khalid sai aljibalu rawasiya kaga abin da ke nufi ba abin da ke daɗewa a ban ƙasa daɗewa irin ta duwatsu ita ce ba sa daɗewa irin ta duwatsu shuka ba ta daɗewa irin ta duwatsu dan adam baya daɗewa irin ta ne irin ta duwatsu wala khalidan illa aljibal arrawasiya dan haka alqulub kenan baya nufin zama dindindin to waɗannan ayoyi da muka karanta su ne kamar yadda na faɗa ayoyi biyu ta ukun su ita ce ta ƙarshe wadda suke da alaƙa da araban gado babban abin da ake bukata a araban gado kasancewa menene sababin da ke haifar da gado din shine tsaye daga cikin sababa guda uku da muka ambata a baya sannan kasancewa me ke hana a ci gado kaga kenan ka gane cewa ko da akwai sababi ga wani abu da ke iya tasowa ya hana mai ya hana mutum ya ci gado to sannan sai ka san su waye suke cin gado a cikin maza su waye suke cin gado a cikin mata masu cin gado a cikin maza goma ijmalan sha biyar tafsilan masu cin a cikin mata bakwai ijmalan goma Tafsiran. to idan ka har da ce sai ga abubuwa na maka sauki wal warisuna min ar-rijali ashra asma'uhum ma'rufatun mustahira al ibnu wabnul Ibni. al-ibn mahama nazala wal wal jadd lahu wa in ala wal akh min ayy al kana kada anzala Allah bihi al-qur'ana wa ibn al-akh al-mudni ilayhi bil abi fatba maqalan laysa bil mukazzabi sai ne wal ammu wa ibn al ammi min abihi fashkur lil ijazi wa tanbihi sai az-zawju wal mu'tiqu zil wala'i wa jumlatu dhukuri ha'ula wannan daga nan kenan bakwai su ma ga cikin gudan daga nan suka gane kuma shi gado ya kasu kashi biyu akwai gado wanda ake ci ta fuskar farabi shine faɗin wani rabo yankakke cewa a baiwa wani kaza ko su wani kaza akwai gado wanda ake ci ta fuskar ta ta'asibi shine ba a faɗo na rabo yankakke ba amma duk masu rabo yankakke in sun samu abin da ya rage sai a baka kai to shine ce wa alam bi anna al irsa naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma qusima fal fardu fi sitta farali a cikin nasin qur'ani guda shida ne gaba daya la farda fil irsi siwa hal batta babu wani farali daga wannan guda shida sune ne nisfun wa rubu'un ثم نصف الربع والثلث والسدس بنفس الشرع والثلثان وهما التمام فهفت فكل هكذا الإمام نصف ربي جنانكو وربع سي ربعي كشي دايبا سجد أهدبو ثم نصف الربع سنة ربع ربعي نوى جنان كشي دايبا ستكوت sai ta ne wasu sai kashi sai ɗaya bisa uku wasu sai kashi ɗaya bisa shida bi nasin shar'i sai ce wasulusani sai kake biyu bisa uku wa huma tamamu wannan sune karkan fa hafa fa kullu hafiz al imamu haddace dan mai haddacewa zai zama shugaba wani ba haddace ba to kaga wannan shine faradi guda shida banda wannan duk wanda ya samu gado ta asibi ne zai ta samu to sai ka gane shi nisifi mutum nawa suke cin nisifi a gado duk mun karanta a wannan ayar sauran da mu kawo ba suna ayar ta ce mutum biyar ne suke cin nisifi miji idan matar ba ta da daga nan sai ya fa in kanar wahidatan falahan nis daga nan sai wa sai bintul ibni jikar ka wadda danka ya haifa idan dan baya da rai ita ma za ta sami daidai da abin da ya za ta samu daga nan sai ne sai yar uwa wadda ake uwa ɗaya uba ɗaya in ta kaɗai ta ita ma za ta samu rabi sai yar uwa wadda ake uba ɗaya in ta kaɗai ta ita ma za ta samu rabi kaga nisku din nan gaba ɗaya na mutum nawa ne biyar ne duk cikin magada su kaɗai suke cin wannan sai rubu'i mutum nawa suke cin rubu'i mutum biyu suke cin rubu'i miji zai samu kashi ɗaya bisa hudu na cikin dukiyar matarsa idan ya kasance tana da me tana da ɗa mace za ta samu kashi ɗaya bisa hudu na dukiyar mijinta idan ya kasance me mijin ba shi da ɗa banda wannan ba mai cin rubu'i da ganin sai ka tafi sumuni sumuni mutum nawa ke cin sumuni nau'i ɗaya su ne me mata za a ba su kashi ɗaya bisa takwas na dukiya idan miji yana da me yana da ɗa shi kenan su kaɗai ke cin sumuni sai ka koma sulusani sulusani mutum nawa ke cin sulusani nau'ika nawa ne suke cin sulusani nau'ika guda hudu nau'in farko sune mai ƴaƴanka na cikinka wasulusani lil banati jam'a ma za zada an wahidatin fa sam'a shine fa in kana tasnatayn fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna sulusa ma tarak وهو كذاك لبنات الابن ففهم مقالي فهم صافي الذهن jikokin kamata bizo abin da haka in dan da ya haife su bayana daga nan sai ne al-uktani wa huwa lil-uktaini fa ma yazidu qada bihi al-ahrar wal abidu yan uwa din nan wanda kuke uwa daya uba daya mata biyu zuwa abin da ya sama za a ba su kashi biyu bisa uku yan uwa wanda kuke uba daya su ma mata biyu din nan zuwa abin da ya sama su za a ba su ne kashi biyu bisa uku wannan nau'ika guda hudu su kadai ke cin ne su kadai ne suke cin sulusani a cikin magada daga nan sai kuma zuwa suke cin eh, sulus sulus mutum biyu ne suke cin sulus farko uwa wa sulusu fardul ummi haythu la walad wala min al jam'un dhu adad kasnaini aw suntaini aw salasi hukmu dhukuri fihi kal inasi azwaj nau'i na biyu sune ne yan uwa uwa daya da muka faɗe su a nan gurin fa in kanu akthar min zalika fa hum shuraka'u fi an gane ko to su kadai daga nan gurin sai farali na karshe shine sudusi wanda ke cin sudusi nawa ne daga cikin magada su bakwai ne wa sudusu fardu sab'atin min al adad adin wa ummin thumma bint bin har dai zuwa karshe da ambata adin wa ummin thumma bint bin wajad wa kaza wa kaza wa kaza har zuwa karshe su bakwai suke cin wannan to in ka gane wannan saura babuka biyu masu muhimmanci babi na farko al-usuba suwaye asaba daga cikin magada asaba yake cewa wa hukka an nashra fi ta'sibi bi kulli qawlin mujazin mufidi wane ne asidi fa kullu man ahraza kullal mali من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو الأصوبة المفضلة شيني كالأبي والجد وجد الجد والابن إن الصوب والجود والأخ وابن الأخ والأمان والسيد المؤتك ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا دو وند أكا أنبتا إنن تارد يا أنسي لسن آسبيني فكل ما أذكره سميعا kiyaye abin da nake faɗa yadda yake cewa kenan shi ba ni ba shi ne yake faɗin haka to daga nan gurin sai wal akhawatu in takum banatu fa hunna ma hunna mu'assibat daga nan gurin wa laysa fil nisa'i turran asaba illa allati manna bi itikar rakaba to babin karshe da zaka fahimta wanda zai taimaka maka shine hadabi saboda wannan iya zuwa gashi duk wannan matiya gado ne amma wannan ya hana wannan ci dan ya fi kusanta da mu mutum ne ya mutu ya bar uwa ya bar uba ya bar ƴan yayye kanne uwa ɗaya uba ɗaya yanzu anan gurin da uwa da uba kawai za su ci gado yayyensa da kannansa ko kowa ba za a ba su ba saboda uba ya hana su cin gado mutum ne ya mutu ya bar kakanninsa mata ga mahaifiyarsa uwa idan tana nan tana hana kowace kaka cin gado an gane ko mutum ne ya mutu ya bar babansa da riga kakansa kakansa ko kowa ba za a ba shi mutum da babana nan wal jaddu mahdubun anil mirasi bil abi fi ahwalihi salasi وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهمه وقس ما أشبهها إن دي أوتنا نم دكا إن دكا كتفتو بدأت تجادو با كوتا بانجران أبا كوتا بانجران أوا إتا أوتا هنا ستنجادو وتسقط الإخوة بالبنين كان دا ينواي دا كان أما كان دا يا ماذا to shi kenan wannan yayi da kanne ba su da komai wa bil adil adna kama ruwina wa bi banil banina kaifa kanu siyani fihi al-jam' wal hudan har zuwa babin hujubi kashi biyu ne hujubi wannan ya hana wannan cin gafin gaba daya hujubi na biyu ya hana shi samun rabo mai tsoka ya koma rabo mara tsoka shine hujubu hirmani da hujubu nakalin to wannan yana da babbar muhimmanci shine wani yake cewa aqulu zal babu azimul fa'ida wajidda fihi tahtawi maqasida man lam yafsihi bi sirrin ghalibi yahrumu an yuftiya fil fara'id yace kaga babin wajibi yana da matukar fa'ida ka kiyaye shi da kyau kai kokari ka gane dukkan manufofinsa yace duk wanda bai san wajibi ba to haramun ne ya fatawa a rabon gado da an tarbe shi su ce Allahu alamu ko da duk ya haddace na baya amma bai san wajibi ba yayi shiru to da sauran abin da ya rage shi yasa duk ayoyin alqur'ani guda uku kadai hadisi duka su guda uku ba zuwa hudu ko nawa makamancin haka sauran ijtihadin maluma ne wannan sauran bayanin sa dalla dalla kuma sai an koma kutubun furu'a to yanzu mun gama da wannan kenan malam yace wa min ad-da'fi yana daga cikin rauni ra'ful adha'ful azmi wato rauni na zuciya bayan rauni na jiki wanda ubangiji ya kula da shi dangane da haƙƙin marayu dangane da haƙƙin mata dangane da haƙƙin yara kanana duk ya yaƙo musu yancin su ya tabbatar musu da haƙƙin su a ayoyin da makaranta a baya kaga nau'ika ne guda biyu marayu mata da kuma yara kanana yara kanana aka ce a basu gado mata aka ce lalle a basu sadaki lalle a basu gado su ma marayu aka ce su ma kar a tayi musu hakkin wannan aya duk tana lura da masu rauni to malam yake cewa banda rauni na gangan jiki akwai rauni na zuci an gane ko fazani zaniyatu mazinaci mace ko namiji ba'ifa ne su ma masu rauni ne min jihati azmihima ta fuskar niyya ta zuci dan zuciyarsa su karayayyar zuciya ce raguwa ce ko kafin ta kama gaba ko ma'ana yana da eh, wato su masu aikata zana maza ce ko mata ifa ne min jihati azmihima min jihati azmihima ta fuskar wato zuci zuciyarsu karayayyar zuciya ce don haka suka kasa haƙura daga abin da ubangiji ya haramta musu wa muta'addiyan min jihati fi'lihima kuma su yan ta'adda ne ta fuskar aiki ta fuskar rusu masu rauni amma ta fuskar aiki yan ta'adda fa in aradtum an tuksitu fi amrihima in kuna so ku yi adalci cikin lamarin waɗannan masu rauni guda biyu su ne mazinata fattabi'u ma ya'ti to ku bi abin da zai biyo baya da aya ta kawo na'am wallati ya'tina أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن wallati ya'tina alfahishata waɗanda ya kasance suna zakke ma alfasha me ake nufi da alfasha a anan azzina wato suna aikata zina min nisa'ikum cikin matanku faɗin cewa cikin matanku ku suwa ma'ana ku musulmai fastashhidu alaihinna arba'atan minkum lalle ku kafa musu shaidu guda hudu ai rijalikum almuslimina shaidun nan su zanto maza ne kuma musulmai wanda su ga wanta da wani suna aikata alfasha me yasa za a ce shaidu guda hudu anan maza tare da cewa a cikin aya ba a nassanta cewa maza ba Allah ta yi fastashhidu alaihinna arba'atan minkum ku kafa musu guda hudu minkum cikin ku hudun nan me yasa aka ce maza saboda lafazin arba'atan saboda ne salasatun bitta'i qul lil ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara kamar yadda ibnu malik ke cewa kirgin da duk za a fara daga uku zuwa goma idan abin da za a kirga ya zanto namiji ne to lambobin sai a rinka shigar da ta a cikin su arba'atan khamsatan sittatan sab'atan samaniyatan ashar har zuwa ashar idan abin da za a kirga ya zanto mace ne sai a cire ne sai a cire ta sai a ce sab'u arba'un khamsun sittun har zuwa karshe to tunda Allah ya ce arba'atan ya nuna ke din wani iri ne maza ne ko mata maza ne saboda haka mata ba sa kawo shaida ta fuskar zina a karfa sai maza zalla an gane ko fastashidu na arba'atan minkum ku kafa musu shaidu ɗaya har guda hudu minkum daga cikin mazajen ku ko musulmi fa in shahidu na idan har shaidun nan sun bayar da shaida na a kansu su matan cewa sun gansu suna aikata alfasha fa amsikuhunna fil buyuti to ku kame su fil buyuti a cikin gidaje ku hana su fita a daure su a rufe su a gida wannan uhunna min mukhalafatin nas ku hana su cuɗanya da sauran mutane su zauna a haka ba su ba fita daga gida hatta ya tawaffahu su aw yaj'al Allah lahunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu tafarki nan gaba to wannan shine hukuncin da ya sauka a farkon musulunci ga mata da aka kama su da laifin abinda za a yi musu shine a daure su a gida babu fita kafin a zo a samu wani bayani daban tun da ayar ta ce a ci gaba da yin wannan aiki na daure su a gida a hana su fita hatta ya tawaffahun hunnal mautu in ma dai har ya zuwa mutuwar su aw ya ja'al Allahu lahunna sabila ko kuma wanda ba su mutu ba to ubangiji zai kawo musu wato zai bude wani tafarki nan gaba yace kuma ga yadda za a yi da su ina fatan kun fahimta ai farikan ilal khuruj minha me yawa ubangiji subhanahu wataala ya sanya musu hanya ta samun fita minha daga cikin gidan dabi umiru bi zalika awwal al-islam an umarci musulmai da wannan hukunci ne a farkon musulunci summa ja'ala lahunna summa ja'a ju'ila lahunna sabila sannan daga karshe ubangiji ya sanya wa su mata tafarki wani irin tafarki ne bijaldil bikri mi'atan cewa in mataki ne wanda bai taba aure ba ko budurwar da bata taba yin aure ba za a yi musu bulala har guda ɗari wa rajamil muhsanati matar da ta taba yin aure kuwa to za a jefe ta wa fil hadisi ya tabbata wannan cikin hadisi lamma bayyana al-hadda yayin da annabi ya bayyana wannan haddi qala sai yace da sahabbai khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila as-sayyib turjam wal bikr tudlak annabi haka ya fito yace khudhu anni khudhu anni ku karbi hukunci gashi sabo da dumudumin sa ku karbi hukunci sabo kad ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya sanya musu wata mafita yanzu ba da goma a gida amma ya mafitar take sai ce as-sayyibu bi sayyibi jaldu mi'atin war ah, rajmu duk wanda ya taba yin aure mace ko namiji a yi musu bulala ɗari a jefe su wal bikiru bil bikiri jaldu mi'atin wa tadribu am wanda bai taba yin aure ba mace ko namiji a yi masa bulala ɗari sannan kuma a yi tagari a ɓoye shi har tsawon shekara ɗaya haka hadisin yake a cikin muslim haka yake a cikin abu dawud haka yake a cikin tirmidhi hadisi ne ingantacce haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to a nan gurin kamar wajen faɗin sa wato fastahidu na arba'atan minkum ku kafa musu shaidu guda hudu ana bukatan shaidu sai sun kai hudu kenan idan abu ya shafi zina har idan mutum bai kawo shaidu guda hudu ba sai a kai shi kuma suratul nuri ai masa bulala 80 wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajriduhum sabarin zalda in mutum yace wannan ya zina ko wancan ta zina bai kawo shaidu guda hudu sai a kai shi can ai masa bulala 80 ina fata an fahimta to wannan shaidu guda hudu da aka ce a kawo shin kowane irin shaida akwai bukatan su zama adalai ko ko ba bukatan zaman su adalai nan dai aya ta ta ce fastashidu alaihinna arba'atan minkum ba a faɗi adalci ko rashin adalci ba dan haka waɗansu malaman suka ce mu ba ruwan mu ba wai sai adalai ba ko ƴan kwaya ne suka zo suka ce batukar ba sa cikin marisa suka ce sun wani mazinaci ne an samu shaidu guda hudu shi waɗansu suka ce dole sai adalai aka ce me dalilin ku suka ce idan mutum ya saki matarsa zai dawo da ita an ce sai ya samu shaidu adalai wa ashhidu wai adalin minkum in mutum zai bayar da baki aka ce a samu shaidu maza guda biyu adalai ko namiji guda ɗaya da mata biyu adalai zauna tarzauna min shuhada'i kamar yadda Allah ce suka ce yanzu da bashi. da kuma dawo da mace yayin da aka sake ta da kuma kokarin tabbatar da laifi ga wanda ya da shi wanne ya fi cancantar a nemi adalci suka ce lalle a babin ya yafi bukatan a nemi shaidu adalai fiye da can wajen bashi ne ko bashi aka ce yafi cancanta mai tun da dai aka sa shaidu a can gurin to a nan gurin min babi aula ya fi cancantar a sa shaidu saboda haka shaidun nan su zanto adalai wannan magana ita ce imamu kurtubi ya daure mata gindi cewa lalle sai an samu shaidu adalai to dangane da wannan aya da muka karanta yanzu kamar yadda aka ce wallati ya atina fahisha kaga ta shafi mata ne aka ce ku tsare su a gida ku hana su fita hatta ya tawaffahun al mautu ajallahu sabila kuma da karshe annabi ya kawo wannan hadisi wanda yake nuna cewa idan idan an taba idan magidanci ne a masa bulala dari a jefe shi haka kuma magidanciya idan saurayi ne a masa bulala dari a daure shi shekara a an budurwa ce ma bulala dari da kuma daurin shekara to wannan bayani zai zo baya yayin da zamu karanta aya ta gaba Allah ya ce mai a gaba واللذان فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللذان يأتيانها wallazani idan an samu mutum biyu ya atiyaniha sun zakke mata ita mai ai alfahisha ta kenan sun zakke ma alfasha minkum daga cikin ku ko maza aka samu maza wanda kuma suka yi zina me hukuncin su fa'azuhuma to ku cutar da su ku musguna musu bisabbi ta hanyar zagi wa darbi da duka bin ne al da takalma wannan kafin a saukar da kafin a saukar da jefiya wannan shine hukunci yan samu mazinaci namiji me za a yi masa shine a yi ta dukan sa da takalmi gurgurdan yadda za a lallasa shi kowa ya cire silifar sa a hannu a yi ta marin sa gurgurdan yadda za a lallasa shi shine fa'azuhuma kamar da Abdullahi dan Abbas ya nuna wadanda suka ce azuhuma wai ku tara su gaban jama'a kowa ya Allah wade da su kai dai wani baka kyauta ba kai dai wani kai girman kobo wani bai baka kyauta ba to shine azuhuma wannan fasaran Abdullahi dan Mas'ud kenan da waɗansu daga cikin sahabbai ma'ana dai wannan na nuna kafin a saukar da haddi da wannan abin ake yi mata za a daure su a gida har ya zuwa mutuwa har sai lokacin da sabon hukunci zo maza kuma fa azuhuma ku musguna musu ta hanyar harshe ko ta hanyar dukar takalma kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya nuna fa in ba amma idan sun tuba wa aslaha suka kyautata al'amara ayyukan su fa aridu anhuma to kau ku kawar da kai daga gare su wala tu'zuhum kar ku ce kuma za ku cutar da su ma'ana idan sun riga sun tuba cutarwa kuma ta riga ta kau sai a manta da abin da suka yi kawan ba su taba yi ba inna allaha kana tawwaban lalle Allah ta'ala mai yawan karban tuba ne alaman taba akan duk wanda ya tuba din rahima sannan ko mai jin kai ne bihi ga mai tuba wa hadha mansukun bil haddi malai yace wannan aya an shafe ta da haddi wani haddi ne shine azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda fa thabata aljaldu dan haka sai bula la ta tabbata alal a kan saurayi ko budurwa bi nasl kitabi ta hanyar nasin alkur'ani mai girma wa thabata rajmu jefewa kuma ta tabbata ala sayyidil muhsan akan bazawarin da ya taɓa yin aure wannan dane da sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sunnar annabi faqad sahha lalle ya inganta annahu rajama ma cewa wannan aya ta fa'azuhu ma an soke ta da ayar azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahid da kuma ayar da aka soke tilawanta amma tana nan a hadisi al-shaykh wa shaykhatu idza zanaya fajliduhum al-batta kana min Allah suka ce ta soke hukuncin fa'aduhuma ta soke hukuncin fa'amti ko hunna fil buyuti waɗansu malaman suka ce ba maganin shafewa ba ce ba duk hukunci idan aka yi aka ba shi haddi ai ba maganin shafewa dama zuwa wannan lokacin ya rage ya daina aiki kenan ba goge shi aka yi waɗansu suka ce fa'aduhuma ai ba a shafe ta ba gaba ɗaya dan har yanzu ya halatta a nawa mutum din idan an zo kafin a yi masa bulala to a gaida masa bakakin maganganu to kuma sai a yi masa bulala in wanda za a jefe ne kuma a jefe to anan akwai mas'ala wadda take da dan abin nan shine hadisin ubada bin sami annabi ya ce bazawari da bazawara a yi musu bulala ɗari a jefe su saurayi da budurwa a yi musu bulala ɗari a kulle su to yaya hukunci yake shin yanzu mazinaci idan aka kama magidanci za a yi masa bulala ɗari sannan a jefe shi ko kuma jefewa kawai za a yi banda bulala shine abin da malamai suka yi safani jumhurin malamai da dama suna ganin cewa shi dai magidanci jefe shi za a yi maganan bulala babu aka ce menene hujjar ku suka ce annabi ya jefe ma'iz ya jefe ghamidiyya ya yi umarni a je a jefe matar unai a cikin hadisan nan guda uku ba inda annabi yake ce a yi musu bulala saboda haka jefe kawai ita ya yi sai zanto wannan hukunci da ya faɗa da baki aikinsa ya goge shi na cewa sai an yi bulala ina fatan kun fahimta da kyau waɗansu suka ce a dole sai an yi bulala a jefe me hujjar ku suka ce hujjar mu shine Ali bin Abi Talib lokacin da Shuraha al-Hamdaniya ta yi zina zuwa yayi yakka a gaban sahabbai sa aka yi mata bulala ɗari sannan kuma sa aka jefe ta ya hada tsakanin jifa da me da bulala saboda haka wannan aikin sa ne kuma sahabbai suna dan bisu mata inkari ba sai ya zanto bi masabatul ijma'i ala zalika tunda bisu mata inkari ba shine imamul qurtubi ma ke cewa shi kansa kaga malik malikiya shine wato za a je ne kadai ba za a yi bulala ba in mutum magidanci ne amma kurkubi yake goyon bayan wannan yake in sun ce ai ma iz ba a je ba ai masa bulala ba ghamidiyya haka eh, zaujatu ulis haka yake in sun ce haka ce da su ai wannan an faɗi abin da yake harami an faɗi abin da bai shahara ba wanda ya shahara sai aka kyale ma'ana masu ruwayan hadisi sun kawo mana abin da bai shahara ba shine ne jefewa tunda babu nassin a rubuce yanzu a cikin alkur'ani amma bulala ku akwai nassin a rubuce ba sa bukatan sai sun faɗa tun da kowa ya san shi amma an ji shi ma idan an an yi masa bulala ita ma gamidiya an yi mata illa iya ga musu faɗa bane <laughs> idan imamul qurtubi to wannan dai shine maganganun su a hada ke to kuma sai wanda yake budurwa ko saurayi cewa ai bulala ɗari kuma a kulle mutum to za a kulle ne ko kuma za a kai mutum wani gari to wani hadisi yana cewa tajribu am wato za a dauki mutum a kai shi wani gari ba kunta tsawon shekara guda bayan an yi masa bulala ɗari a kai shi wani gari kamar da in a Kano ne laifin idan aka yi masa bulala ɗari sai a kai shi Lagos <laughs> to amma al'amari zai lalace ya kai shi Lagos kuma dama dama in za a gama zuciya shi ruwa ko a ce a kai shi Makka to amma wanda yake kan kuma to ina za a kai shi to shi yasa waɗansu suka ce kenan da aka ce a abin da a bakuntar da mutum ta suka ko a garin sa a iya bakuntar da shi a sa shi kurkuku kenan ina sauri. amma ba wai kawai a kore shi da gari wa kore shi da gari sai ya sake sa. suka ce to wannan hukunci ba zai shafa namiji ne amma mace kuma fa idan kuka ce a kuɗi shekara shekara guda to wannan kuma an zalunci mijinta an mayar da shi goro ya za a yi kenan wala tazuru wazatun wazra ukhra to duk wannan dai maganganu ne wanda domin a nuna mana da yadda shari'ar musulunci take daukan kwararan matakai akan zina wanda irin wannan matakan da yau an dauki rabin su da an rage barna da take faruwa rashin su shi yasa barna sai ta ci gaba da yaduwa kaga duk waɗannan fa matakai ne da ubangiji ke dauka dan yawa dan adam gasa to bayan an faɗi wannan hukunci sai a faɗa ayoyin tuba ku dadi wanda kuma san su zamu takaita saboda ayat da za ta zo bayan su ba ta da alaka da su sai ku yi hakuri mu karanta su mai Allah ki ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما إنما التوبة سندي توبة على الله أولين الله التي كتب على نفسه ودي وجبتر وكنسا قبولها تي وزي كربيت أمة ياي بفضله تهنير فلا لسبا دم ونياتي لساشبا irin wannan tuba lillazina yamaluna su'a tana tabbata ne ga wanda suke aikata mummunan aiki bi jahalatin ta hanyar jahala menene jahala shine ma la ai jahilina iz asaw rabbahum suna masu jahiltan hukuncin yayin da suka saba ma Allah ba su san ba an haramta abin wannan shine ɗaya daga cikin ra'ayoyin malaman tafsiri waɗansu suka ce duk wanda ya aikata aikin alfasha ko da yana cikin sani ya halatta ka ce masa bi jahalatin ai bi jahalati uqubatin lati tantaziruhu ya jahilci hukumar zikir nasu Allah yana ne sai sa ya aikata wannan alfasha tunda annabi na cewa da a ce za a jiyar da ku abin da ke faruwa a cikin kabari da ba ku yadda kun binne yan uwanku ba yace ba dan kar ku daina binne mutane sun mutu da na roki Allah a nuna muku azaban kabari ku ganta da idan da ba wanda zai da ya binne mahaifinsa ko dan uwansa a sai kaga mun jahilci abin da ke faruwa sannan yace da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa kun yi yar karamar dariya amma ba ku sani ba to kaga bi jahalatin kenan waɗansu suka ce saboda jahiltar laifin abin da aka tana da na uku ya amaluna su abu ba wai sun jahilci hukuncin ba sun san abin Allah ya haramta amma dan ya rinjaye su dan ya kawata musu wannan abu suka aikata saboda sun jahilci abin da ke faruwa a lahira an gane ko to wannan tuba tana tabbata ga wanda suke aikata mummuna aiki bi jahalatin saboda jahilcin abin da aka da na hukuma ga mai laifin sun mai tobo na min karibin sannan sai suka samu tuba kusa menene tuba a kusa shine kafin mutuwa duk wanda ya tufa duk wanda ya tuba kafin gargara to taba min qaribin kenan an gane ko ay qabla an yugargiru kafin su kai gargara abinda ake nufi gargara shine Allah ce falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum lokacin da rai aka jawo ta tazo makogaro kenan an zaro ruhi ya zo makogaro ba gama ɗebe shi ba a lokacin da sauran rayuwarka kuma kana ganin abin da ke faruwa mala'iku suna tare da mutum a lokacin nan to a lokacin ko da mutum ya ce na tuwo ba za a karɓi tubansa ba kafin wannan lokacin ne tuba take amfani shine taba min karibin bai kai wannan matsayin ba an gane ko shine su bai tuba ne duk kare ba ulaika to duk wanda ya tuba kafin ya kai wannan matsayi na cewa a jawo ta zo kogaro fa ulaika to irin waɗannan ya tuba Allahu alaihim Allah na karban tubansu wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne kuma sannan mai hikima ne a cikin al'amuransa. Ayar ƙarshe. قال إني كرت الآن وللذين يموتون أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة توبة باتا تبتوا تزم كربطيا للذين يعملون السيئات غوطا دسكي أيكة موغاين أيكا hatta idza hadara ahaduhum al-maut suka bantu akan mummunan aiki har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan su wa akhadha fin naz'i har ya fara makarkata ta za a zare daga kala sai ya faɗa inda mujahadati ma huwa fihi yayin da ya ga halin da yake ciki sai yace inni tubtul ana lalle na tuba yanzu malai sai fala yanfa'uhu zalika hakan ba zai amfani ba wala yuqbal minhu ba za a karɓi irin wannan tuban ba irin tuban da fir'auna yake ya furta abin da yake kama da kalmar shahada amma ina Allah ya hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin har yace ma ni ma ina cikin musulmi na bi sahu amma Allah ce al'ana wa kada asaita qablu wa kunta min al yanzu wa kada asaita bayan ka saba qablu ada wa kunta min al-muhtadin ka kasance kana cikin mabarnata yanzu ne kuma zaka tuba ai tuba ba za ka rabata da mutiya kenan falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin kafirai ba zai amfane su ba in ba su tuba ba sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya dira sannan sai za su tuba to ko mutum ya yi kalmar shahada lokacin ba ta da amfani shine walan sa tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut mutum na ta aikata barna sai da mutuwa ta zo masa qala inni tubtu al-an sai ce to yanzu dai na tuba Allah ce ba za a karɓi tuban wannan ba walal ladina yamutuna wa hum kuffar sanan ba a karɓan tuban waɗanda suka mutu suna kafare ranar tashin kiyama babu wani rahama da za a yi musu ulaika irin waɗannan da ayan nan ta kawo a atadna lahum azaban alima lalle mun tanadar musu azaba wadda take mai radadi Allah ki kiyaye mu abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada akai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harfi Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum hasken wuta sarki cewa wannan baitoci da na karanto na wannan wani kasi abin nan ne manzuma ce ta rahabiyya manzumatul za ka iya samu ko a kaso kurmi ko bakin masallacin juma'a ma'ana hukunce hukuncen rabon gado ne wani malami dan mazhabin shafi'iyya ya wake su gaba ɗaya a cikin baitoci saboda mutum ya samu daman har da cewa ko musamman dai ɗalibai masu neman ilimi tun da mutane wajen neman ilimi kashi biyu ne akwai wanda neman ilimi ya zanto shine sana'ar su ta yau da gobe to wannan bai kamata mutum ya ragonci ba ta fuskar neman ilimi malamin da yake karantarwa ko a soro ko a makarantu ko malamin da yake yin wazi ko hudubar juma'a wannan wajibi ne mutum ya zanto kullum yana shagaltuwa da faɗaɗa bincike da kuma iliminsa a nan gurin kenan a dalibai waɗanda suke neman ilimi karatun soro ko abin abin nan wajibi ne mutum ya shagaltu kwarai da gaske ba da himma kuma abin da zai zaunar maka da ilimi shine harda duk ilimin da ka samu ka haddace wani manzuma a cikin sa sai ka ga cewa ka ci donon wannan ilimin ba zai iya kubuce maka ba kuma tun karnin farko farko malamai suka fara rubuce irin waɗannan ilmomi ko ka'idojin ilimi a waki a cikin ilimin nahawu ga alfiya ta ibnu malik a cikin ilimin mustalahu ga alfiya ta zainuddin al-iraqi ga alfiya ta jalaluddin as-suyuti a cikin abin da ya shafi ilmul qira'at ga wato shatibiya nazamu shatibiya na imam shatibi ga kuma nazmud durra na wato ibn al-jazari a kowane fanni dai a ilimin balaga a kowane fanni sai ka samu a ilimin balaga ma suyuti na da alfiya a nan gida abdullahi na gondo na da alfiya ilimin balaga a ilimin sarfu da menene galamiya ta ibn hisham al-misri saboda haka irin waɗannan ilimomin ka'idoji idan mutum ya samu ya haddace wani abu daga ciki ko duka ko wani abu daga ciki ya samu kwararren malamin da ya sani ya yi masa sharhi sai ya ga ilimi ya zauna da gindinsa to ba kowane ilimi ne kuma kake cewa ba kowanne yake bukatan harda ko wanda fahimta yake bukata ko bayan harda kuma abin da ke tabbatar da abu shine ka rubuta da hannunka shine suke cewa al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqa shi ilimi kamar wani abu ne da ake farauto shi abin da zai maka da baibayin ta shine rubutu in ka rubuce shi sai ka tabbatar da shi to saboda haka a nan gurin dai amfanin irin wannan dan faɗakar da yan uwa masu neman ilimi ya kasance mutum na damuwa da haddace irin waɗannan abin da wannan kuma sai mutum ya hana idan sa barci ba har kawai mutum zai haddace ba sai kuma mutum ya ware lokaci Allah ya ce mana gaban kasar manzumatur rahbiyya manzuma ar-rahbiyya da ka ce ma littafin nan nawa na rabon gado kila masu littafi masu sai littafi sa iya baka ko a kaso kurmi ko a bakin masallacin juma'a wannan yake cewa mace ce wadda take tana da aure kuma sai ta aikata zina kuma a garin da ba a aiwatar da shari'a musulunci to ya za a yi da ita kenan ala hakika ba a kyale shari'a musulunci a hannun ɗaiɗaikun mutane ba ba a cewa wani mutum wanda ba shi ne gwamnatin ba na musulunci ba shi ne alkali ba cewa je ka kashe wancan dan tayi zina dan idan aka bude wannan kofar to sai ya zanto barnar da za ta biyo baya ta fi gyaran da za a cimma yawa domin wannan nan ya tsane wata ko ya tsane wani da ya yi sha'awar ya kashe wani kawai sai sai ya ganshi yana zana da haka shi ya yanke masa hukunci ya kashe to kaga sai barna ta faru to amfanin samar da gwamnatin musulunci kenan da ka ga mutum ya barna ba kai za ka yanke hukunci ba sai ka je wurin mai hukunci sai a tabbatar da shaidu a tambaye shi kuma ya kasance babu wata shubha dangane da abin da yayi to sannan a yanke masa hukunci amma idan mutum ɗaya ne kaga ba wani magana shaidu wanda da aka ce duk wanda ka ya zina duk wanda kaga ta zina ka je ta kai kaɗai to sai barna ta faru da yawa to irin wato a kasashen da ba a gudanar da musulunci a aikace ta fuskan shari'a kamar irin wannan kasa ta mu da sauran kasashen duniya masu yawa Allah shi tsare wato abin da yake ga mai aikata alfasha sai ya tuba tsakanin shi da Allah ta'ala ya ji tsoron Allah ya sani cewa kar ya ga ba a yi masa haddi ba ya ɗauka mun je tudun mun tsira yin haddin nan shine gata da an yi maka to an tsarkake ka daga ka kenan zaka je lahira salin alim ba komai tare da kai amma tun da ba a yi maka ba laifin kenan nan nan jiranka yanzu ba abin da zai kankare maka wannan laifin sai in ta yi tuba taubatan nasuha ya kasance ka yawaita ayyuka na gari dan su shafe wancan zanubin ka yi tuba ta gari dan su shafe wancan zanubin tunda babu haddin da zai tsarkake ka shi haddi tsarkake mutum yake da haka ga mudiyar ta zana zuwa ta yi wajen Allah ta ce eh, na yi nayi zina ba akin Allah fazirni ka tsarkake ni dan annabi tsarkakewa ne to yanzu sai mutum ya zina ba wanda ya tsarkake shi aka kyale shi kaga yana nan da dattin a jikinsa yanzu ba abin da zai tsarkake shi sai tuba sai ayyuka na alheri masu yawa domin inal hasanati yuzhibuna sayyi'at to sai ta yi kokari ta tuba tsakaninta da Allah in namiji ne ya yi kokari ya tuba tsakanin da Allah ya sani cewa in ba waɗansu ma'aikatan tsaro masu kayan sarki da za su kamo shi wa inna alaikum lahafizina ay kiraman jina tana ko ba a shafe ta ba mala'iku na nan na rubutawa ta kowane abu mutum ya ana rubuta to sai mutum ya tsorata Allah sai ya tuba ta gari sai Allah ya yafe masa to wai cewa ya za ta yi tsakaninta alaƙa ta ta gashi ta aikata wannan alfasha abin da za ta yi za ta zauna ne sai istibra'i istibra'i kuma jini ɗaya ne sannan ta cigaba da alaka da mijinta dan ba a sani ba ko sakamakon a kusantar ta da wannan mazinaci ta samu juna biyu kuma ta zo kawo wa miji kaga barna ta faru kenan an shigo da ɗa gidan da ba gidan su ba kenan kuma miji zai mutu a ce wannan kuma ya gaje shi kaga barna ta faru to saboda haka dole sai an yi istibra'i kenan Allah shi tsare mu irin waɗannan barnar masu girman gaske tunda babu tunda da ba shari'a musulunci ake ba ya kamata a ɗauki waɗansu matakai mana waɗanda za su kawo gyara na magance irin waɗannan yawan aikin alfasha ɗin akwai matakai da dama yanzu abin da yake faruwa shine kowa ya ga wani na sabo sai ke faruwa ruwanki annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali na mutane masu barna da ƴan kallo wanda su ba barna suke ba amma sun ga ana yi sun kyale ya buga misalin tamfar mutane ne a cikin jirgin ruwa jirgin ruwan nan yana da gidan sama yana da gidan kasa waɗanda ke gidan ƙasa ba sa samun kamfato ruwa a cikin kogi har sai sun hayo sama sannan su kamfata su koma ƙasa sai suka cewa waɗanda na saman kai mun dame ku da yawa muna yawan shige da fici bari a maimakon sai mun zo wajen ku muna ta yawan neman izini mu zo mu wuce mu ɗebo ruwa bari mu fura jirgin ruwan nan daga ƙasa mana ruwan ya rinka zubowa sai mu huta ba sai mun je wajen ku ba annabi ce in sun kyale mutanen nan sun kula jirgin nan me zai faru za su halaka su duka in sun hana su fa za su tsira su duka to annabi ce to haka mai barna yake da mai kallo ana barna idan muna ganin barna tana faruwa kuma ba mu ɗauki matakai na hana ta ba ko ta hanyar faɗakarwa ko ta hanyar dukkan wani mataki da ya kamata wanda yana cikin karkashin ikon mu mu hana amma ba mu ɗauka ba to idan musibar ta zo za ta shafi kowa da kowa ne wata ko fitan sallah ta zalamu minkum khassa duk wahalar rayuwa da ake ji a ciki duk kuɗi da ake da shi ana shan wahalar rayuwa ba dan ko ba dan saboda an saba wa Allah Allah ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau la na alaihim barakatun minas sama'i wal ard da wanda ke cikin garuruka gaba ɗaya za su ji tsoron Allah sai ta kawa sai mu bude musu albarkatun sama da na ƙasa amma walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yasbun da suka kare ta ayoyin Allah suka bijirewa dokokin sai Allah ya kama mu gaba ɗaya da musiba tsadar magani da tsadar abinci da kamfan ruwan sama da kwalara idan ta zo ba mai zina kaɗai za ta shafa ba har mai kiyamun laili sai ta shafa kila ma shi zai fi shan wahala saboda mai ya ga ana yin zanen bai dauki wani mataki na gyara ba wanda zai iya yi menene kaɗan daga cikin matakan gyara farko wa'azantarwa da faɗakarwa wa'azi kuma ba irin wannan na masallaci kaɗai ne wa'azi ba akwai wa'azi na kai da wani ka je ka same shi a gida akwai wa'azi na manyan unguwa kamar nan unguwar a ce akwai kwamitin mazauna unguwa malamai na faɗakarwa a masallaci suna kawo ayoyi da hadisan da suka haramta su kwamitin dattijai masana ya kamata a unguwa duk gidan da suka ga wata mace ba a santa da miji ba tana shiga tana fita shekara da shekaru ba a santa da aikin yi ba to kila alamu na nuna cewa tana aikata fasikanci farko sai a je a same ta ita musulma ce cewa abin nan da kike bai halatta ba a yi mata gargadi a tsoratar da ita Allah a kwadaitar da ita aure a kuma nuna cewa in kin tuba ma mu za mu baki dama tsawon lokacin da zaki istibra'i har kafin ki samu miji kuma za mu ta ki da miji za mu dan baki dan kayan hasafan da zaki dinga cin abinci da sabulun wanki da na wanka a matsayin ki na musulma dan ba ma so ki shiga wuta kamar yadda mu ba ma so mu shiga dattijan unguwa masana ya kamata su yi haka aka yi mata wannan kaga an bi ta lalama an yi wazi an yi wazi ta kiji me ya kamata a yi wanda ya bata gidan haya sai kore ta ya kasance an karkade irin wannan bargurbin daga unguwa sai a je a samu shi wanda ya bata gidan waye wannan anan unguwar gidan Alhaji ne to su waye kwamitin unguwa da TJ a haɗu da mai unguwa sai a je a samu mai wannan gidan to wance da suke zaune a gidanka suna barna iri kaza suna barna iri kaza ga irin matakan da aka bi na waje amma ta kirin tsoron Allah ta kirin kunyar ma'aikinsa saboda haka yanzu za a yi haza shiraku bayni wa ne ko a yi ta malam Abdulrahman lakum dinukum wa dini to saboda haka kaga shikenan lalle ne a shawarce shi a tsoratar da shi ubangiji cewa annabi ya la'anci mutane guda hudu a ciki akwai wanda ya taimaki mai barna ka ba ta gidan haya ko ka taimake ta man awa disan kenan la'ana Allahu man awa disan to kaga wannan duk mutakan da za a yi hana irin wannan barna wa'azi kadai ba zai iya hana barna ba a yau don waɗanda suke barnar akwai wanda suke barna dan ta more kawai dan saboda suna ta su barna akwai wanda musibar rayuwa take sa su ji cikin barna sai in kana tuntubar wannan kana irin wannan da'awa ta ga mutum shi kadai ka tambaye shi ko ka ga wata baiwar Allah ita kadai ka tambaye ta a wani wurin da kai da ita ka ji menene sirrin da ta samu kanta cikin wannan ba uwa ba uba ko uba karamin ma'aikaci ne su takwas a karkashin mahaifinsu shi kuma masinja ne a wata ma'aikata albashinsa gaba ɗaya bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyar ba ko saurayi wanda yake baya da komai mai kwanan shago dubu ɗaya da ɗari biyar sai yayi da gaske a wata to mutum da mata da mace ɗaya da ƴaƴa takwas kowa zai bukaci abinci sau uku a yini ga sabulun wanki ga na wanka ga musibar gidan haya duk shekara masu gidan haya su kara yar kuma ta tashi ba makaranta babu aure ba hadda cewa wala ta karbu zina ba dan ba ta karantar da ita ba hu kana kan wasa ta hadda cewa wannan ba ba tsoratar da ita Allah ba babu wani garkuwa da aka yi mata ma'aikatan tsaro ba aqidar gwamnati ba ta ce kar ai ba kuma ba ta da waɗansu ayoyi da suka hana ta yi ba bata zuba ba bata hana ba aka hana ta ba mutanen unguwa ba su nuna kyamar ta ba ya za a yi ta daina don Allah har kullum kan mu ɗauka aiki kawai na wa'azi wa'azi ba shine kawai ki gyara al'amura sai an yi aiki daidai lokacin da aka rinka bukatan wa'azin mai wa'azi a lokacin farko na musulunci daidai lokacin aka rinka bukatan kuɗin mai kuɗi a wannan lokacin tare aka rinka tafiya a haka yanzu malami ya zo ya mata wa'azi ya ce mata kaza ta mata kaza ta ce to shikenan na tuba daga yau zan bar gidan karoyi ina zan koma in je in zauna in yi ita in yi aure ya zan yi in ci abinci to wannan kuma aiki kila ba na malam bane ba ya koma wajen kantin kwari wajen singa singa wajen abuja abuja wajen ina ne ku dai kuka san dai inda ya koma kuma <laughs> to amma za ka kyale malam da abinci kadai ta zo ta karanta maka wannan ya zaka yi da ita Allah dai ya haramta haka kawai za ce Allah dai ya haramta ki ba abin da ka ce za ta ce sadaka Allah lazim Allah ya haramta ba ya zan yi in bari wani agaji za ka ba kawo min in bari to har yanzu fahimtar da'awa da muke mata cewa wato da'awa inda ma hiya khasatun bi khas min an-nas ta ke banto wani nau'i na mutane su kadai sunan su malamai su ce qala Allah qala rasulullah su kadai ne abin yayi shafa wajen kawo canji a cikin al'umma wallahi nauyi ne akan kowa kuma kowa sai Allah ya tambaye shi gurgurdan abin da yayi mas'uliyar akan kowa take dattijan unguwa mas'uliyar akan su mai kuɗi mas'uliyar akan su malami wa sauran kowa a taro ayi kaga sai kaga an toke barna duk wanda ta gyaru ta gyaru an riga an taimaka mata ta samu aure an ciyar da ita ma ba ta samu aure ba an samar mata ta sana'a saka za ta yi koyon keken dinki ne za ta yi ta samu wata sana'a da za ta kare kanta tana kiyamul laili tana zuwa masallaci tana jin karatu da sauransu har lokacin da ubangiji zai kawo mata aure in bata gyaru ba an kore ta daga unguwa in mutum ne a unguwa ya kyale ƴaƴansu suka lalace suka san sangarce to yadda ka san masu tari na TV a asibiti ana ware musu wurin su dan kasa jefi wani to shi ma wannan sai a cire shi daga cikin al'umma dan ƴaƴansu za su jefi ƴaƴan mutane za a harbu sai cutar ta yaɗu hatta la tusiban nasu al'adwa kar adwa ta samu mutane sai a nemi ya gyara a taimaka masa ta yadda zai gyara in ya ki gyarawa ya ki jin tsoron Allah ya ki jin kunyar ma'aikinsa sai don mutanen unguwa su haɗu su yadda za su yi tashi bar musu unguwarsu sai ya kasance unguwar ta yi tsafta to daga unguwa ɗaya ta yi tsafta sai sauran wata unguwar ta gani sai ta ce bari mu koyi da unguwa kaza wata unguwar ta gani bari mu koyi da unguwa kaza sai ya zanto gari ne ya tsafta ana nan wannan society na mutanen da suka yi tsafta din nan su ne za su durƙusa su haifi shugaban kasa su za su durƙusa su haifi minista su za su haifi eh, eh, commissioner su za su haifi dan sanda da soja sai ga duk kasa ta gyaru to wannan gyaran mai tsawo hanyar ana ganin ta da tsawo kuma babu wata hanya sai ita duk wata hanya wadda ba wannan ba za ta kawo gyara ba jiwon mulki baya kawo gyara sai dai ƙara wata barnar wannan hanyar ta tarbiyyar mutane ka ɗauka daga zero za ka faro da su amma babu yanda za a yi yau ka fara zuwa kasuwa a maimakon wai ka fara kirge daga biyar biyar da goma goma kana son wai ka fara kirge daga dubu biyar biyar ina za ka yi haka baka yarda wa kanka wanda a kasuwanci kasan ba zai yiwu ba yau ka kafa bakan gora ka ce so kake kai ma a ganka da kungin nan nawa zo biyar dubu biyar biyar kana da su kake kirgi bayan bakar gora gare ka ba zai yi ba Allah ya mana gaban kasar amma wannan ya kamata jama'a wallahi ko ko da unguwa sai ko da unguwa gaba ɗaya bata dauka ba a samu wani layi daga cikin layukan unguwa a samu wanda suka ya kamata su jarraba wannan su gani a shekara ɗaya su gani idan ubangiji bai sanya albarka cikin harkokin kasuwancin su cikin ilimin su idan Allah bai albarkacin zurriyar su ba ko da bayan mutuwa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm qiyamah wannan ita ce sunna hasana tabbataccen abu a shari'ance ya mutu ka zo ka rayar da shi amma sai mu fahimci hadisin ba yadda yake ba ka kawo wani abin da babu na bid'a ka cewa an ce sunnatan hasanatan mai tambaya ta biyu ke cewa wani mutum ne musulmi ya kasance yana aikata wani aiki na shirka to amma daga baya sai ya tuba ya zai da abin da aikata a baya an taba taba duk wanda ya tuba abin da duk kai barna na baya riga an yafe maka da ma mutum ba musulmi bane ba gaba daya eh, kafiri ne sai ya zo tuba shi kenan an kankare masa duk abin da ya faru a baya al-islamu yujibu ma qablahu ah, tambayar karshe tun da bana son tsawaita mana da yawa hukuncin mutum ne musulmi a mutum ne wai ya mutu yana kafiri ya bar ɗa musulmi ba shi da kowa sai wannan yaran kuma ya bar kuɗi masu yawa to za a baiwa wannan yaran kuɗin a matsayin kyauta ne ko kuwa za a bar wa arna su gaje shi malam yaya za a yi an dai nuna mana sa bai na musulmin wala kafir ba gado tsakanin musulmi da kafir in ma kadara an ce masa kyauta ne ai wayo aka yi domin da ka ce shi kadai ne ɗansa in gadon ne ma ai zai ne gaba ɗaya bil asir bil ta hanyar asirci dama gaba ɗaya za a baki yanzu kawai canza suna ne aka yi aka ce masa kyauta ya aka ya zama kyauta bayan mai bayar da kyautar ya mutu kyauta ba tana bukatar irada ba mal a'malu binniyat ya aka ya zama kyauta bayan mai mallakar abin ba shi dauka ya bashi ba ya aka bashi gado aka bashi ina fata an fahimta to irin waɗannan kuɗi menene ya kamata a yi da su sai da aiki wanda ya shafi gyara na unguwa ko gyara na gari a gyara kwatami a gyara hanyar ruwa don saboda kan ruwa ya cika mutane gida da muna amma ba za a bai wannan dan a matsayin cewa a baki ba dan mahaifinsa ya bari tunda ba zai shiga dan sa ba abu na karshe da Allah masu tambayar su yi hakuri sun tambayar suna da yawa abu na karshe shine tsara jaddada albishar din da kun riga kun ji amma in an faɗa sake jin daɗi dai za ku yi cewa gobe dai idan Allah ya kai mu za a ci gaba da karatun hadisi na sahih bukhari wanda malamin mu Dr. Ahmad yake gabatarwa a jami'ar Bayero kuma za a ci gaba da shi ne dai a masallacin jami'ar bayar kuma a lokacin da aka saba tambayar da yan uwa suke kai wai malam ya dawo ne zai dan yi kwana biyu ya koma ko kuma ya dawo gaba daya ya dawo gaba daya insha Allah ba maganan kwana biyu a koma an zo dirshan insha Allah wassalamu alaikum